وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وبعد فاتقوا الله عباد الله وتذكروا أننا في هذه الأيام نعيش أياما عظيمة أياما عظيمة التي توجهها الله رب العالمين بيومين فاضلين فأما الأول من هذا من هذين اليومين فهو يوم عرفة الذي صيامه يكفر ذنوب سنة مضت وذنوب سنة بقيت كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عشية عرفة ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا ويباهي بالحديث في عرفات الملائكة ويغفر الله تعالى لعموم المسلمين إلا من كان مشركا فمن أقبل على الله في ذلك الوقت الشريف أقبل الله عليه ومن نادى الله رب العالمين في ذلك الوقت لبى ومن دعاه أجابه والله سبحانه وتعالى لا يرد قاصدا ولا يحرم منيبا ولا يحرم منيبا مخبتا وأما اليوم الثاني فهو يوم النحر وهو أعظم أيام الصلاه كما قال عنها صلى الله عليه وسلم المسلم الشحيح بدينه الحريص على آخرته لا يفوت أمثال هذه المواسم فإنه لا يدري إن عاشها أتعود إليه أم تعود على هذا العالم وقد خلا العالم منه وغيب تحت الثرى على المرء أن يجتهد في إصلاح قلبه أولا عليه أن يجتهد في إصلاح قلبه أولا عليه أن ينقيه من الشرك ومن الشك ومن الشبهة ومن الزيغ ومن الهوى ومن البدعة ومن الحقد ومن الحسد ومن مظلوم العادات ومرزول الصفات ينبغي على المسلم أن يحرص على طهارة القلب فإذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله كما قال صلى الله عليه وسلم وعلينا جميعا أن نضبط حركات حياتنا وأن يجتهد المسلم في أن يأكل من حلال وأن يكف العين عن المحرمات والعزم عن الاستماع عن استماع لما يغضب الله سبحانه وتعالى وعليه أن يطهر يده من الرشوة عليه أن يطهر يده من الغصب ومن السرقة عليه أن يطهره من أن تمتد إلى محرم وأن تتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى على المسلم أن يجتهد في التوبة إلى الله في هذه الأيام الشريفة التي العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العمل الصالح في جميع أيام السنة بلا استثناء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون عباد الله واعلموا أن للأضحية شهور شروط ذكرها العلماء فقالوا هي ستة سوى الإخلاص لأن الإخلاص شرط في العبادات والأعمال والأقوال والنيات جميعها الشرط الأول من شروط العبودية أن تكون من بهيمة الأنعام وهذه هي الإبل والبقر والغنم ضعنها ومعبها لقوله سبحانه وتعالى وكذلك ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام الشرط الثاني من شروط العضحية أن تبلغ العضحية السن المحدود شرعا بأن تكون جزعة من الضأن أو سنية من غير الضأن وقد أخرج إمام مسلم في صحيحه من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة وهي ثنية فما فوقها إلا أن تعصر عليكم فتسبه جزعة من الدعن والجزع من الدعن ما تم ستة أشهر والسني من العبل ما تم خمس سنين والسني من البقر ما تم له سنتان والسني من الغنم ما تم له سنة فلا تصيب العضحية بما دون السني من العبل والبقر والغنم ولا بما دون الجزع من الدعن الشرط الثالث من شروط الأضحية أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء والشرط الرابع وهو أن تكون ملكا للمضحي أو معدونا له فيها شرعا الشرط الخامس من شروط أن ألا يتعلق بها حق لغيره فلا تصح الأضحية بمرحول مثلا والشرط السادس والأخير أن تقع في الوقت المحدود شرعا وهو من بعد صلاة العيد يوم يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق فمن زفح قبل الفراغ من من صلاة العيد أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحية ويجوز ذبح الأضحية في الوقت المحدود شرعا ليلا أو نهارا والذبح نهارا أولى كما بينها العلماء والأفضل من من الأضاحي من حيث الجنس العبل ثم البقر إن ضحى بها كاملة ثم الضعن ثم المعز ثم صبع البدنة ثم صبع البقرة والأفضل من الأضاحي من حيث الصفة أن تكون الأصمن الأكثر لهما الأكمل حلقة الأحسن منظرا ثم اعلموا يا رأكم الله إن رسولكم صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة وجدهم يحتفلون بيومين فقال عليه الصلاة والسلام إن الله أبدلكم خيرا منها يوم الفطر ويوم الأضحى فهذان هما عيد الإسلام العظيم ومن شعائر الله سبحانه وتعالى الفرق فيهما لأن الله تبارك وتعالى جعل هذين اليومين وجعل هذين العيدين بعقد عبادتين عظيمتين وفرضين جليلين من فروض الإسلام الكريمة ومن السنة يوم الأضحى أن تخرج أو أن تخرج إلى المصلى من غير ما طعام حتى تصلي وتعود ثم تضحي وتنتظر حتى يكون أول ما يدخل في جوفك ما قد قدمت من أضحية وقربان لله سبحانه وتعالى بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على نبيه المصطفى عباد الله إذا كان يوم العيد علينا أن نذهب من طريق وأن نعود من طريق ونكبر في الطريق عند الذهاب إلى المصلى نكبر بصوت عال لا نستحي لأنه من شعائر الله سبحانه وتعالى لا نستحي من التكبير نكبر بصوت مرتفع تكبر وأنت صاعد في الطريق إلى أن تجلس في المصلى وإذا دخلت المصلى لا تصلي لأن الصلاة في المصلى مالك والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب من طريق ويعود من طريق مكبرة قائلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر والله أكبر ولله الحمد ما يقول يا الله da salati ga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare don kuma mu tsoraci Allah subhanahu wa da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci mu aikata ababe da Allah ya hane mu hannu ku sani kamar yadda muka ta gayawa a baya muna cikin kwanakai mafi alkhairi na duniya gaba ɗaya kwanakai masu daraja kwanakai waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya haɗa mu da su da waɗansu kwanakai waɗanda a cikinsu ma Allah ya sa falalarsu ta kerewa sauran kwanakai fada ko yini na farko shine yinin arafa wanda a wannan shekara zai fada daidai ranar litinin wanda wannan yini azumtar shi yana kankarewa mutum zunubi na shekara biyu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana a wannan yini Allah subhanahu Ala) yana saukowa saman duniya yana magana da mala'iku a hilin arafa waɗanda suke aikata hajji Allah subhanahu Ala) yana nuna wa mala'iku bayan shi waɗanda suka amsa kira suka zo suke aikata wannan ibada mai girma suka zuba dukiyoyinsu suka bar lokacinsu da dukkan abin da suke Allah yana nuna ma mala'iku wa'annan bayan yana alfahari da su sannan kuma haka Allah subhanahu wata'ala yana gabata ma dukkan wani musulmi wanda ya wayi gari a wannan yini matukar bayya shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala a wannan yini in wato duk wanda ya fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala da kyakkyawan niyya Allah zai fuskance shi da rahama da gafara duk wanda ya kiraye Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai amsa kiran shi akan abin da ya kiraye shi duk wanda ya roki Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai karba mai dan Allah subhanahu wa ta'ala bayya mayar da dukkan wanda ya nufe shi yana neman ya kama mai sannan kuma haka Allah bai ya haramta ma dukkan wanda ya yana nema yana kasantar da kai a gaban shi to wannan yi ne yan uwa yana gaban mu yana cikin wa'annan kwanakai guda goma wanda mun ci shidda ko mun ci biyar da rabi saura mana hudu da wani abu a ciki Don haka yan uwa mu tashi sosai domin an ga Allah ya nuna mana wannan gini, mu yi kokari wajen ba da himma da neman gafarar Allah subhanahu ta'ala yini ne na addu'a wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani akan cewa babu wani yini da Allah ya son addu'a kamar wanda yini a koda yaushe Allah yana son bawa ya zama mai roƙon Allah amma Allah subhanahu wata'ala ya yi son addu'a wanda ta yi alkhairi a wannan yini sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wace addu'a ce mafi alkhairi ita ce fadar bawa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu ko wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir manzo Allah sallallahu alaihi wannan ita ce addu'a da dukkan annabawa kafin suka faɗa kuma ita ce nima da faɗa yini na biyu yan uwa da suke gaban mu shi ma yana gaba bai zo ba shine bayan wannan yini da muka yi bayani irin litinin ringinin talata zai faɗo shine ranar yanka ko ranar idi wanda wannan shine mafi girman yini a cikin duniya gaba daya a cikin yini babu wani yini mafi girma kamar wannan yini na ranar juma'a ranar ranar talata wanda yake faɗowa a daidai munasaba na ranar idin wanda manzon Allah sallallahu alaihi ya mana bayani akan haka dukkan wani musulmi mai kishin addini shi dukkan wani musulmi mai kwaɗayin lahira shi da kyau ba zai bari ba irin wa'annan damar maki su ga wuce shi bai sani ba wa Allah idan kai rayuwa a wannan shekara wata shekarar za ta dawo a yi rayuwa amma ba da kai ba kai kana can cikin ƙasa don haka duk wanda ya samu dama ya yi amfani da damar shi da harko da yan uwa mu yi kokari wajen gyara zukatanmu mu kare zukatanmu mu wanke su mu tsarkake su da dukkan wani al'amari da zai zama musu matsala na shirka da shakka da shubha da kaucewa hanyar Allah da son rai da bid'a da bakin ciki da hassada da dukkan wata al'ada wanda Allah subhanahu wataala bai ya sonta. da dukkan wata sifa wanda bai kamata ba musulmi ya sifan da haka musulmi ya zama wajibi a kanka ka yi ƙoƙari wajen tsarkake zuciyarka saboda ita wannan zuciya da kake gani wata gaba ce da manzon Allah ya bayani a cikin ɗan adam wanda idan ta gyaru to jikinka gabaki ɗaya zai gyaru kuma haka idan ta lalace jikinka gabaki ɗaya zai lalace sannan haka ɗan adam kai musulmi da kake rayuwa a wannan duniya ya zama tsari na rayuwarka kana kiyaye motsinka ka san me kake yi a nan duniya wajen abincinka ka ci halal wajen abin da kake kallo ka kalli halal wajen abin da kake saurara ka saurari halal wajen abin da kake tabawa ka yi kokari ka kiyaye kanka da taba haramu wajen inda kake tafiya kada ka taka da kawahuwar ka kai inda Allah subhanahu wa ta'ala bai ya sannan ta hada da kokari wajen komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala da neman gafara akan ka musamman a cikin wa'annan kwanakai guda goma wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani akan cewa babu wa'ansu kwanakai waɗanda an aiki na alkhairi yake karɓuwa ya fi soyuwa a wajen Allah kamar aiki da muka yi a cikin waɗannan kwanakai guda goma kuma dukkanin aiki da muka sani aiki na alkhairi kowane iri ne idan dai a wajen waɗannan kwanakai goma muka yi to bai kai ba mu yi a cikin waɗannan kwanakai guda goma in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yan uwa a cikin ayyuka da za mu gabatar a ranar talata shine yanka abin yankan mu lalle mu sani to akan abin da zamu yanka akwai sharuɗai wanda ya kamata mu kiyaye bancin sharuɗai sharaɗi na ikhlasi wanda sharaɗi ne a cikin dukkan wata ibada da muke gabatarwa dukkan wani aiki duk wani furuci da muke aikata mu yi don Allah duk wata niyya da zamu yi ya zama don Allah mu kai wannan niyya to gani da wannan sharaɗi akwai sharaɗai guda shidda da ake so abin da zaka yanka ya zama cewa ka yi tanadin su sharaɗi na farko uwa ya zama dabbar da zaka yanka dabba ce daga cikin dabbobi na ni'ima wanda Allah subhanahu wata'ala ya ambato mana a cikin suratul aya ta 34 ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta mana yin layyane ne a cikin ababe na dabbobi kala guda huɗu, sune raƙumi da jinsin shi haka saniya haka kuma tunkiya da rago da akuya da tauri in ba wa'annan ba to ba a yanka wani abu wata dabba daga cikin dabbobi in dai cikin wa'annan ababe guda huɗu, shagari na biyu ɗan ruwa ya zama cewa abin da za ka yankan ya kai shekarun da aka yanke mai wanda shari'a ta yanke cewa dole dabban nan sai ta kai wannan shekaru wannan kwanakai in a cikin al'amari na rago ne to an ba da sauƙi mutum yana iya yanka musamman idan ya nema bai samu ba yana iya yanka wanda ya wuce wata shidda zuwa sama ko da bai kai shekara ɗaya ba amma in a sauran ne to akwai shekaru waɗanda suke gama haka in a ragumi ne ba a yanka wanda bai cika shekara biyar ba in kuma a cikin harka da sa ne haka ba za a yanka wanda bai cika shekaru guda biyu ba in akuya ne ko taure shi ma ba za a yanka wanda bai cika shekara guda ɗaya ba don haka kenan layyan mutum ba za ta zama karɓaɓɓiyar layya ba sai ya haɗa da wancan sharaɗi na farko da wannan na biyu na kiyaye kwanakai da aka yankewa dabba da za a yanka sharaɗi na uku ruwa ya zama wannan abin da za ka yanka ta keɓantu ko kuma ta kuɓuta da dukkan wani aibi da shari'a ta yi bayani irin makauta irin gurgunta irin rashin lafiya wanda ya bayyana da dukkan wata aibi wanda yake samun wa'annan sannan daga cikin sharaɗi na ruwa sharaɗi na hudu ya zama abin da za ka yanka wannan mulkin ka ne ko kuma abin da aka baka izini ne ka yanka wani ya baka izini ka yanka ko kuma da makamantan al'amurka waɗanda suke nuna kana da iko a cikin al'amari bai halatta baka sashi dabba ka yanka domin layya Allah ba zai karɓan ma ba kamar yadda muka yi bayani a sati da ya wuce har kuma ba za ka yi kwace ba haka ba za ka ci a caca ba saboda shari'a ba ta da wannan ba sannan kuma ya zama daga cikin sharaɗin ya zama wannan abin da ka yankan nan ya zama bai yi da alaƙa da haƙƙin wani misali mutum ne ya zo ya ɗauki bashi a wajenka sai ya baka jingina na dabba shi sai ya tazo sai ka kama wannan dabba ka yanka baka da wannan hurumi saboda ba naka ba ne ba akwai haƙƙin ɗan adam a ciki da haka ba za ka yanka irin wannan dabba ba sharaɗi na shida yan uwa na ƙarshe shi ya zama yankan mu mun yi shi a cikin lokaci da shari'a ta yanke wani lokaci da shari'a ta yanke mana domin mu yanka shine tun daga bayan sallar idi har zuwa faduwar rana na kwana uku bayan sallar bayan ranar idin nan wanda su ne ayyamu tashrik wannan lokuta ne ga baki ne na yanka kenan duk wanda ya yanka kafin a tahi idi to yankan shi bai yi ba a matsayin layya haka kuma wanda ya yi bayan wa'annan kwanakai guda uku na ayyamu tashrik bayan rana ta faɗi yankan shi ba ta yi ba a matsayin layya sai dai mu yi kokari mu yanka a cikin wa'annan kwanakai abin da shi ne mu yanka bayan an taso daga idi sannan haka idan ba mu samu ba mu jinkirta shi zuwa kwana na ɗaya zuwa kwana na biyu zuwa kwana na uku falala tana tana shiga ne tun lokacin da ya zama yankan ka yana kusa da lokaci idi bayan idi idan ka yanka yayi da ka jinkirta har zuwa da mulece ko da rana ko makamantan haka na haka ake so kowa ya zama shi ne mai yanka ragon shi da an san kowa ya gaugawa ya yanka saboda wannan yana daga cikin mubalaga gaugawa wajen aikata aikin alkhairi kana da dama kana da wuka kana da dabbaka a gida kada ka yi jira a ja lokaci kana batawa kanka lokaci abinda ake so ka gaugawa ka aikata shi dan haka kuma ana iya yankawa da daddare ana iya yankawa da yini amma yanka da yini shi yayi kamar yadda malamai suka yi bayani sannan mu sani daga cikin falala abinda aka yi so a cikin al'amari na abinda za mu yanka misali jinsi shine idan son samu ya ka yanka rakumi idan kana da halin rakumi rakumi aka yi so ka yanka sannan idan baka samu rakumi ba ka yanka saniya idan baka samu saniya ba sai ka samu rago ko tunkiya idan baka samu wannan ba sai ka samu al'amari na taure ko na akuya sannan idan ba a samu haka ba sai ku yi tarayya ku bakwai ku sayi rakumi ko kuma ku yi tarayya ku bakwai ku sai saniya sannan kuma haka dangance da ita dambai raƙumin ne ko saniya ko makamantan haka an yi son wadda ta yi tsada wadda ta yi mai wadda ta yi nama wadda ta yi kyawun halitta da kyawun wajen kallo an yi so akan ka nemi wannan dabba ka yanka duk lokacin da abin da ka yanka ya yi kyawu to Allah subhanahu wataala ya yi son wannan aiki sannan a gefe guda yawa abin da ya shahi ne, lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ya mana bayani idi, ya nuna mana sallah ce wanda Allah subhanahu wataala ya zaba mana da karan kanshi salloli ne guda biyu wanda ban mu da wa'ansu bukukuna a addinin musulunci inda da ba su ba ana karawa daga cikin bukukuna shine na ranar juma'a wanda shi baya cikin sahun irin wa'annan biki guda biyu wanda shine sallah ta karama wanda muka bari a baya da sallah babba da muka sa a gaba wa'annan suna daga cikin abubuwa na addinin musulunci wanda ya kamata mu yi alfahari da su mu yi murna mu gwada godiyar mu ga Allah subhanahu ta'ala gashi Allah ya sanya mana dukkaninsu suna zuwa ne a bayan ban manya-manyan ibadodi wancan mun sani cewa muna gabatar da shi ne a bayan azumi da muke gabatarwa na wata guda ɗaya wannan kuma biki ne da ake gabatarwa bayan ibadar ta hajji da haka yawa wannan ibada ce mai girma wanda Allah subhanahu ta'ala ya shar'anta mu da kabbara da godiya wajen Allah subhanahu ta'ala akan wannan ibada to a ranar wannan idi akwai sunnoni masu ɗimbin yawa wanda mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya muna bayani wanda na daga cikin sunnonin na yan uwa shine idan muka tashi kuta idi mu ta daga wata hanya wadda ba daga ita zamu dawo ba sannan kuma a wannan idi na sabani idi da ya wuce kada mu ci komi sai mun dawo daga idi kada mu sha ruwa kada mu ci dabino kada mu ci abinci mu bari sai an dawo daga idi mun yanka abin da muka yanka in son samu ne ka fara ci daga abin da ka yanka nan wannan shi ne tabbata daga sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen tahiya mu yawaita kabbarori muna masu daga buriyan mu kada mu rinka jin kumya wajen kabbaran nan muna ga cewa kamar in muka yi mun wani abu sabo ba abu ne sabo abu ne tabbatacce sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna tahiya muna kabbara muna daga murya tare da iyalanmu kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi yana tahiya bisa hanyar idi yana Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar wallahu akbar walillahi alhamd ba a yi kamar kana gulma so ake ka daga murya ka sosai wanda na gehen ka wani ma ya mance ya iya tunawa ko wani bai iya furta ta da kyawu ya gyara wannan lokaci ne na daga murya wanda dukkan bara da za ka yi manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa za a tabbatar ma aka ce manzon Allah me za a tabbatar ma da bawa yace aljanna da haka yan ba abun kuya bane ba hanya ce daga cikin hanyoyin neman aljanna wanda cikin kwanakan nan goma da muke rayuwa duka ana so mu ga wannan kabarori a ko'ina muna ta yi cikin mu cikin wajajen ayyukanmu wajajen mu cikin gidajenmu mu zama masu ɗaga murya da yin wa'annan kabarori da neman gafarar Allah subhanahu wata'ala da sauran ayyuka gaba ɗaya yan uwa mu dage wajen gabatar da ibadodin ibadodin mu gabaki da yin ikhlasi a wajen Allah subhanahu wataala muna roƙon Allah ya dace da mu da ikhlasi a cikin ibadun mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya nuna mana hanyar shirya ya ba mu ikon binta ya nuna mana hanyar mata ya ba mu ikon guje mata ya ubangiji muna roƙon ka ya Allah kamar yadda muka taro anan ya Allah bukatun mu sun sha bambam ya Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi akwai wanda suke da bukata na neman abin da za su yi da yin shi ya Allah ka sauƙaƙe musu ya ubangiji ya Allah subhanahu wa ta'ala ka kawo sauki a abarin Wa'ansu fama suke da shi lahiya ya Allah ka kawo musu sauki ya Allah ka sanya musu kafara ne wasu kuma suna da wa'ansu bukatu ba wannan ba ya Allah ka yi sanin ka san bukatun su ka yi su sanin ma me yake gyara ya Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi aka sanna alkhairi ya Allah ka juya mana su zuwa ga alkhairi ya ubangiji muna roƙonka ya Allah ka kawo mana kwanciya hankali a kasar mu da sauran kasashen musulmi gaba ɗaya. ya Allah dukkan wanda yake da ko kasar mu ko al'umma mu ko addinin mu da alkhairi ya Allah muna roƙon ka hada shi da alkhairi ya Allah dukkan wanda yake nufin mu ko kasan mu ko al'umma mu ko addini mu da sharri ya Allah ka muna magani shi ya ubangiji muna roƙon ka ya Allah ka shiri shugabannin mu ya Allah ka sanya tausayin talaka a cikin zukatansu ya Allah ka dora su sama hanya madaidaiciya ya ubangiji subhanahu wataala muna roƙon ka shirye mu gabaki ɗaya ya Allah ya ubangiji subhanahu wataala ka bamu mu damana mai albarka ya Allah ka kawo mana damana mai albarka